الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم ثبت الله صلاة يسيتي بأمين شلو ثبت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن هوني na rabiul awwal 1438 kalanda alijiriya na ajin daidai da tsafo guni ga ko december 2016 kalanda alijiriya mai katun zuwa da guni ci da karatun littafin azurar bahiya fil masailin fiqhiyya ya al'imam muhammad ibn ali ash-shawkani al-yamani rahimahullahu ta'ala ga kitabul afi mace littafi ne gaga ya tiye yanki jona ko al'aslu fi kulli shay'in alhillu wala ya harumu illa ma haramahu Allah wa rasulu wa ma sakata anhu fa huwa afwun fa yahrumu ma fi alkitab wa kullu dhi nabin min siba wa kullu dhi mina min at-tayr wal humur jallala qabla al-istihala والكلاب والهر وما كان مستخبثا وما عدا ذلك فهو حلال قال الأصل في كل شيء الهل asali don do halalli ya bane to ya allazi khalaqa kala ma fil ardi jami'a Allah ga tana jihadi ta eh da cikin banaye aye da ni bo kullu ajibu fi ma wuhiya ilayya ko kulla jir fi ma wuya ne ala ta imi da samu ko ila ta kuna mai tatan aula ma khinzirin kulla jir fi ma wuya ne ilayya rabbi muharraman ala ta imi da samu ila ta kuna mai tatan ko aha wale ga ene ene ji ya ramu na ga isakai wala ya harumu a gan ya jara mu a illa ma harama wula wa rasulu sai na so ci da tuci ga la mu nan wa la ya jara mu a sai da dari daga ba su ko bai tuci wala ta kuli biya da sai na taqulu bi alsinatikum a za halalun wa za haram ya ga ga bigin tare gan ne ya lalli na yara mai mai da dalili amali tafsiru ala allah alkaziba inna alladhina yaftaruna ala allah alkaziba la yaflihun ya wai bai zuga mana ta sako ba lalle zai zuga wata sako na a ade rabuwa Ah, ẹni ìsọ̀kọ́lá sokola àrá mú náà ń kó ń tó dẹ̀bọ̀ mú àmá ń gọ́ọ̀lẹ́ gá àrá mú wọ́n máa sẹ́kẹ̀tà ánú ẹna alkùránù bí ẹsílẹ̀ ìsọ̀kọ́ bí jí ń gá sísun tí wọn fọwọ́ afún afádẹ̀bẹ̀ tí ó ti mọ̀ náà wọn àyú àlẹ́lì wọ́n àṣẹ a sun so ya ci yadda wuje ya goye tamba bai bai gada jiki mu eh gada wuza mu fa ya mu ma fil kitabi lazi yana gadan alkitab lazi da alkur'ani ne go yara mu nan ga yara mu ke no ke gena innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan egiye da min ya to shaitan bai buga fashita ni bai kiya gani bi na sakwamo min ya na yara mu nan dabba na su na egiya na kan musu ko kuri matsala ya e. kumul mai tatu na su na yara mu kujan yara mu yayi kuri matsala ya kumul mai tatu wa dam gan bi egiya wala lamul kinzir gan gani ga na kayan musu. amma ale ga tafi babun na dena wa kanun gayi alhutu wal jarad ko ikan gangan be bore ka ga su wajiwo min ya damo gaji zuku alkabidu anta wa tahal wa majkiyo wace jiun to ma na kan butu yara mu dabba na su na yara mu e shigi ko mm. the ya bai yabo wa lagal kalbu fi yi ahadikun fasilu zaba mirarin ula wuna bi turab sai ga ji na zugutu ba shi ga bi su da dai wani anif magana wala anal wa ummatu min al'umam umam kai bane shi ya al'umu min al shi jibona la amarutu bi qatliha mi aji foro ga la shi bijawu annabi sa sallan magana ne ga ba shi gina aja fe wala da ke min la dun jo fe rin da kalbu saidin shigiyar zai jiki nan a na gbigbe nan a ya zaru zane ya nunu nan yan wunje shigi na ke ji gadiyan kwallaci da sauran su nan wa kullu bin zan biyan eh si ba dabba na ji da ikan carnivorous animals ne ya da ikan gubayen fice abu hannu na kone laji ke daba na jiyan na kai ginin ta wa kullu zi mikhladin min at-tayf nan gani be dan bandun do naga de kino naga de wundunu kwara kwara ji min ye eluji jono wa do dabbai eluji da wani je kino na jake gi iri kwankwayi wal humurul insiya gani be gangani be tatanye mi tatanye mi anabi sallallahu alaihi wasallam mulki anabi sallallahu alaihi wasallam kana ajuna wal jallalatu gangani be aljallalatu aljallalatu ngai dabba na en sokwa wejonu talibanin nan gibe shi shaga to nan gina na so ɗaya eh, dai wani gina ebi tsaba ta wani gina yin da kwakwai mi gebe wuru wuru eh good ko wato dabba daga jiyan sokwa-sokwa nan in e, ga nga e, jiga ne ke ajin ne gina nan yiwo nan kowo wuyi gbangba wo wuyi bishe wo wuyi yan wo amma yan nan na tsoye na yan sọkọsọkpa yi. ẹnì ìlànà yẹ di kyamu ni wọn ji bisi wọn e ji ẹndu wọn ji si soka wọn yi wọn pẹ wu dẹsẹ wọn a ẹ mini daba ne ye jinɛ bɔ a ma sɔkɔ ŋun so yɛ da jo tɔ daba yɛ la lɔ. ko ji gane ko dabba na jillala ne wa jiwa qabla al istihalati kami istihalana sai ji ni ga al istihala ba bon ne bo dabba ne ga je soko soko shi ne ogula bi aji da nan gocho na wa bi ase tin soko soko shi bi anan wace ase le wanji wanji yuji wace ase la no wanji wanji yufi no di ana ko fo yiri en fo guta lo gutun ko na gane da sauransu har da ni kiyo eh jigi ji wutne fi na kumbo nga nga wuti tsaya jigori ya ta yin shi ya good wai jiga ne wu ta wal kilabu yanzu ne be shi ji eh jiwa wal hirru gangani be ta gangani be ji wa ma kana mustahbatan gangani me kwaji wa ma ada zalika ene jumakken majin na jana fa wa halalun ya lalli yuhillu lahum at-tayyibatu wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith ya tayyibatu ji ulaja halalli amma al-khaba'ith ne sa kwasu ulaji kiyo ulajin haramu babu saidi babu ne ga yace kibo nan yace gejjo nan ma si da bil silahi ina ga da gejju gangani bi makami na aljarihi na eh, eh, sayan ba wani wal jawarihi gangani bi ka kana halalan unga jalalli idza zikra smullahi alayhi abe kaga sunan ce ci tuye kiwa junufi dabbai lo don wani kiyo wani bici wace lek ba wace jiga bismillah wace yau waje yau su kuma ba ne dai baji biyu ba ne fina ba ne fina zuka da giwuci fetu shin waje karigin na gwani waje wo ene yi zuzun na ga idi simin lai nan na waje kami waje kino kami wa ya kpanu ngole amma ngole wa ga jiga bismillah wa cuce wuci da azu wuci agbiya cici kakuna oke tun muna kuma jikiya wuyu bai rayu to sun wo? zuwo waje gane huko lawon su wani ne bi filahi ko ma bi bindigayen bindigan da ake yi kashi sila fila ne sila ku jare ka eh, ene laƙi makami na zai ki wani ko wal jawari'i ke ya jawarihi babon nabo dabba kuma ulimtu min aljawarihi mukallibin dabba na je gege ya ci train ya shigi na ya shige gege ko wuyi ji train yau da gege ya wace wata ishara ju ga wanda waka rigin nube ko ko wanda wa dabba kan nan nube min ya dabba na je gina wuce jige yau bayan yau amaka ya shiga bismillah sai nga dun wabi wadi kiyo wadi wa ma fi da bi gairi zalika yan do na ga da gbeje amma wuji bi silahu ya na waci na ko make mm. jin bi dabba na tso tsowa ya training wata suna ya ce ci tuye wa cuya gudu nwowa nan na to yadda ci naga yayyu maji daga yakon ni ne guba na buwa na fala budda mina ta zuke ya ci dole ya lawa su ko laji ganewa wadda jiga shi yi duwon wube kuma bi su min laye ji wuce da jikiyar wuce da wọn amma kame shi yi lawon benin wasu wani waji kashi waja waji wai za share kalkalba almu'allama kalbun akhar wai za abike sharaka ufingwa ma'ana participate ko alkalba shigin doci a shiga almu'allama shigin na tsoho ya ilimi na ma'ana shigin na train na kalbun akhar shigin doci ga guduyi lam ya illa duhu ma yana gbegbe gani na wujen alaliya waje shigin yawai wọ́n ti ká ní ọkọ́ wọ́n jí fúrẹ́ẹ̀nì ọmọ èyege wọ́n tàbí fíìmù làdìgúdù wọn ẹ̀rọ dòdà nínú gbé àṣẹ́kọ̀kùnrin ṣìyí wọ ẹbí tí lọ́wọ́ ti ẹ̀yìn náà túkú ṣìyí ń gbèsè dàbá ní oṣù fẹ́ẹ́ kí ọ oṣù fẹ́ẹ́ yún bè àti dàdàbà náà wọ́n gán ní àmọ́ wọ̀ya bí fúnmi láàyè jí kákùn náà wọ̀ya awo to mo za ndo ohun àwọn tó délé òwe ọkùn kan ló ti jẹ́ nga wọn mọ́ wàlẹ́ tó wá àjí wọn hali rí nà bẹ̀rẹ̀ bọ́ni sì yẹ wọ́n sọ́gbù yí nga wọn wọn. aga ga awo ya bisim lai ji na shi yi oluwa na amma shi ji ba ti na ke da wun a zai wun na wuta bisim lai ji ya wọn. Wai ga nga yi gagani ga awon to ale wa akala al al muallama wa akala al al muallamu shigina to ya ilimi nan shigina to ya tuwe na nga gi wa na wu be biyu ne mina saidi daga kiwo eh lam yahilla ma ja lilya lam ya ilfa inna ma amsaka ala nafsi in wa ti tashu shi gina so ya treni ne amma uje ne kin wuci da wani dabba kan ci na zugun dabba nun wani wuta a tare wingi yau le na lamu ya ga wani wa ti tashu na wuta a giyu na wo biya wa ya buga gi wuci mun wa idza wajada sayda ba'da wuku'i ramiyat ramiya Yeah. waga da je dabba na gige nan bayane na wace na wuce nan ko wace da sun dabba wuce mai yi tan wasu walau ba da ayyani kawai zumaye fondo cijiyon fi gairi ma yi in majinu tun gwan ka na halalan ngaji a wai ma lan yantan ka gudu lafuwa nan wani dabba ya yi gogon wace jiga bismillah wace cuba wani ci ba ga na sun le unji ga ba ne ga ga da dabban nan in ga ga cha go mutai asa yantwa mutai asu zuniya hmm mutai abe dikiyo mutai abe bici za ke no ta da mutai ga so sidi nan un ja ka da de su gun mun da dikiyo mun da survivor amma kilo ci survivor han ẹgbẹ́ ìpawọ̀ nínú ju ní kó ẹni náà ṣe wọ́n ti dàjú náà so òde ìzàgùn wọ́n fẹ́ dẹ́gbẹ́ fẹ́ dàlẹ́ dẹ́bà náà wace na wuce eh? kabuji foga wa amma wale ga wace da ga amma wuji nuwa na jiki a unguwa kaga dabba na lafuwa wa jiki halal yogi o ya ji gani hakan nan amma ga ga wanda ya gunwo su kun wace wasu ani wajiya waja ebe ki ba hali gaje mai tafiye mana wuce hankali a ko ya du nu yagu ko guga nu yagu ko sanji nu yagu na wuwa ko ya kawai wuwa ya na fati Al-Halal alhalalu bayyinun wal haramu bayyinu wa bayyinu ma umurun mushtabihan aw ya aw ya'lam anna alladhi qatalahu ghayru sahmihi ko so mo so mi ga dabba na na tudar na fa na wu na wuje kawai yayin do ci kayan mare halin na waji kiya waji ha ya ji ne ne ga sai duna nan ko babu zabhi babu na ga ga tiya eh zo wa ma an hara dama ganyen dondo wanda ga ga ja shi yano ko wa faral audaja mo ci ma gaa eji guba ngo ga eji eji ndo chaju ta wonno eji ndo chaju ya wonno no e da ga eji ju lu ji jo wole eji u chon to ga eji walau bi hajarin kan ga yaga taku ga zu taku da ne ga taku da wani jinu kan tashi me sun so yi kiyo unu so ko ga dabba na wo bare taku na nuna wace ji amfani be taku wuce ci azu wa ji kiyo wa zu ani reza wa zu wa zu ani ebi wa zu wa zu ani ebi ko wa zu wa zu ani gada wa zu maga azu yo wa zu ani ko ji gane ugo aw nahwi ko na biyu na malam ya kun sinnan ka gaje na wa zu na jiki ana nan kun ji kana eh lai ka zu dabba da shunga wanda yi kan nan ne buga wanda Allah bi shun sai la koru sai ga ka din ga wudi ji ga wuzu eh zu e, ya bi kan ya wadu amma jiwan auzufran a yanzu ya gangani be duniya wai ya haru mu ta'azibu azabiha haramu mu yo dabba na wazuna wa gaju wa zaba mu da wani anabi ga ina eh eh to ne daga nawa ga na ai Eh, haramu yo na waji dabba na wazu na zabanin gaji dabba zabamin hmm. inna la kataba lisana ala kulli shay so ta bulu bulu kata tiyan dudu idza qataltum fatin qitla ya ga awu ga ji wu je we za zabatun fatin zai ma ga su mai gaji yuzuje wal muslatu biha a ke wa ga wala dabba sai je je wuji ga wa je na kani wacce abu fi bu fi bu fi wajen lafi da kuma jinu biyare dan ba ibe layi wajen shi nan na ne wa sun zama ga ko bikin ne yau wani lai yan waya birayi yau ne nan so wajen eh na jiki a wajen daidai a ne a wasu ga a bau wasu dabba wai wuyirin dondo wacce ga wazu dabba wai da yagu saba mana wa zabu hali gairi la haramu muyo na wasu dabba ya zai ji ce kyane buna halibi ga manzaba hali gairi la fakira kira shiraka da na gadda ba su ya zanu na ji ce kyane wani lafa so ya ci wai za ta azzara zabuhu ko liwajihin ko abe ke ma'un gazu na wazo dabba liwajiyin da fiskun bi ma'ana in ga zo na waga dabba wa kini wace zu an nina in ga zo ja zafanu ja yo na waju yana warrami gaga da kiyan wacuye ebuna ne daga ina liyadil wushawa bi dabba nan na jiwale da ana ko yiri zabura ngo aji ugadu no wunja hankali wani juga fala wani no dia na nga anya cho me wa zuzu to adiji no wa ba wa zura aku ta aku cha ufe gwa iye kagwa bia iye eh eh tiyo tuma nan nga to nan wa waga nga bani waga waga tura kunya a waga wallu ti wa dibaro wallu ti no likiyo wallu bici no wo fani ya da ko na de ne na o ja gugu taru ta ta ci da riketen da tin bi ci ba imma àmọ́ òyì kí o àmọ́ òyì kí o pa àǹtí sí tẹ̀nà ìgbàlẹ̀ wọn ajá ní ẹ̀tú wọn. wani ungaja za ta ni wa juyan wa rami ko wa juyan wa wa kana zalika kazabi in wa yi yake zuzu wa zakatu janini zakatu ummihi yana yana zuzu ya ji babban gina dan ba ko dun ga zuzu wani to ya ji nufi wa ga nan wani wannan nan ko na ibe wena ko ra ku na ibe wena wace wa no le ko wa ga nan zuani ga wa ga da tun ju gun ba ko yiyo ko diga so ga yiyo zuwa ko yi diga ne wani wa wannan ko zu a tabiu tabiu eh a ja ba shan man da bu mun fa mun ba kai da wuce ta nono babu idan wa amma wa ma'ubina min alhai fa huwa maitatun ene ga ga daga dabba ne da rayi nan wikiyo ya tusuci ma'ubina min almaitati min alhai ma'ubina min alhai fa huwa maitatu ina ga be ne da rayi nan ya ci? nan gigi nan wi da ba wutu ba ko ci tuba na tun down da lafa jiwo eh ko gu po ibanu ma tatu gi wala ji ganewa eh nan eh? eh? Na je kanin a dai kanin giga ji zuwa ba ku na ku ji da hana zubu mai wa eh, su so ji oji musari ko ji ana ko ko shi shi e za sa da shi ji nan gi lami da nan gi lami da sacha na ma ne ki kabu da beji ba nan u la ga na gun ti che nan gi gada da ba pako u fe ku bi cho bi ti ni ko ci ci ga da gaskiya wa ga mu shi to ko tu shi ya sai sai ba ku ko ya go go ngan na digiyo ngan na to ji a a jinna me giyo e tu ci wata hillu mai tatani e eh, su ci guba ya lalli wadda man bai ja guba a sama ku ikan wajara gan da boro e ikan ga su ogiyan boro ga su ogiyan ikan da bukata ya sa zuwa. walkabid ba nu ga da man na ko alkabid anta ya lalli wata hal gangani bai mala fai. wata jilul maitatu lil muttar ba na ga gaddan walla wannan ummadi en doro a ja madan magungu nan ina sunan ga lewu luji ya lalliyo fa man tura ba zai wala adin wala ithma alai ba na bai babe da be ummadi wa tin doro azugu ne fi dabo wuja tin ga a ummatil khata wan nisyan wa mastukrihu alai awu a kin alumu bu ya al khata bi titi wani siya ni betan bai wa masu kuri wa legan da ya jan baka a ci jine ga babu biya faci babu ne ga ga ya ciya ya ga gona babu ne ga ga ya ciya ya ga gona yajibu alaman waje da ma ya kribihi man nazala mina duyufi an ya fa'ala zalika wọ́n ji wajibi ta tiyan man waje da zanen gaje ma ya kirimin bihi yanin ga cinga man zala ya zanen ga cin tubo mina biyu fili ne ya gaje wani ya fala zalika wajen cinga ga sai e waki bo annabi sallallahu alaihi wasallam ga man kana yuminu billahi wal yawmil krim falyukrim dayfahu ne gaje ma ndo so ko be fo alkiyami nan wa e ga wuci wa haddu diyafa wa haddu diyafa ila thalathati ayyam Eh? Mm. iyakaci ko makura mana ba na biya ga ci haki kan ta ciye wa gona wun faguta ga cinga wucin ga fueni fo ba ci wucin ga to sun fo ta ci taci eh, ga wuci kwankwan after taci ganji zugun wajani na to ta taci wa gona ya isa na ga cewa ci ji ganji da zugun yake falala da isa ni amma ga wale ka nan wuce zane ga jiki nan zane ga jiye na yana ga cikin ganin wata kula masa tatu wa ma ka na wara a zalika yana ga kiyan wuce bai ta ce yanzu mafaguta na wani faso da katun wani sadaka wala hili lidaifi umagwayi ya ga an yasuya inda hu yana wọ́n fẹ́ wá wọ́n fẹ́ la demand bẹ bukata yìí ya zanen cin zanen cin galu yana hata yi hori jawaru na ti lulu wala na kuma wọ́n jí ní gbọ̀rọ̀ rẹ̀ àwọn tí wọ́n jí wọ́n làwọn dà kí lọ dá sí wà yóò la ẹ ọdí káyọ̀ kó. yẹtù yẹn ní ẹnà àdàbò wọn àtà yòókù ìjẹun. no no yòókù. ha'u damuwa haraj wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ke harajo damuwa wa ci ga za ungo ye na unga laya we ga ci na ni u da ci wo go pepsi ko coke ko fanta ko ko sobo ko kudo ngu da ci wo go be biskiti ko be kabinyi o jin ewo olowo ye o jin ewo so ku gube alkhairi ko ji gane ko wa ji go da to gaskiya mun mafa ikan e ya jore wujin wala unda ikan waji ya sun da to gari suka a shi maji ka ga ji suwa waji ka guba waji e, ka fa guba dal waji sai lo wa ni gaskiya ni be ji ba ko ni gane a ja ja da waya uza za dole o kaza me diki o kaza o kaza da diki o kaza na ji wala wa idza lam yaf'al alƙadiru ala ziyafati ma yajibu alaihi wa idza abike lam yafal alqadiru zani ga de iko ne kaga un lo tuye ala ziyafati ye ga wacin na ma na zani ga de iko ne wacin ga nan ga cin ga nan umacin ga yan ma alaihi na wajibi na ji wajibi ta na nan an min malihi imamu imamu shafkani ga wuta ce ga na wa lamin ya dukiya yin zanu cinga no bi kadiri bi kadiri kirahu gorogo bi na ya ga cinga na ko ji gane uku na aji afari da ta kiyasi ya hadisi ne abu sufiyani daga yin na ba sufiyani rajulin shahi abu sufiyani ya bata ciwo la yi ko gwa ba ciwo amin ko la yi ni min ma ko lima fili wa bayni wa la hu min yawu boye na ku gangan da yaji ujina bi ta ga ko zai min mali bil ma'ruf daga irin daga da ju to kiyasi ba ma gaskiya maji da basarawi a jikiyo a a rezo observation ti gannan wa ya harumu akulu ta'amil gairi haramu yo na wajiyan yangi ya zan do ci bi gairi izini ma ai bi izini yana la ta kulu amwalakum bainakum bil batil je tiya ga manoma shi ba abu ibnu wuya laji ogo eh eh no te mada ngo le o maja akuri o yi o maja o mada shi ji wo maje to maja ji fi pa nu ko tu la fi shi ga ngabe shi me kan be ji ge ya wajen da ki ganci na zugu wuli kiyo wuji bene o kade gina unto ji luji to madana ngo ga be ju abi de mi to ti be ngo wo a a wa min zalika min ya ci ago halbu ma shiyatihi ko wala ebienu wen kan wa afdu samaratihi ko la ko do fi e susun yi ko wa ehi be na ju zore wu ma sana yi ba fi mai be izini wuya wu du ku igba apo yi mai be izini wuya wu ci igba apo yi mai be izini wuya wu mun go ife ajikiyo amu mai be izini wuya wa pa wa pa sanu pa pa chi sun ya yi wuti ba gizi ya biya go so ba je ko yu ba labi a biya ja ba di ke ya ta ba de meti su tu shi ji jai kara go to na pata na ji bi la bi bi ni uji uji jai da sai bi bi ni yan na ji gaskiya yi yo na ji uji ko ya be society ba da fa illa an yakuna mutajan ko ila zalika inda gwa bukata ga da duniya farina da sahibil ibil wuce yi zanen rakunan awul ha'id ko zanen gajin nan gogan alha'itu iriyan latin ci ko na dai ci ta ci jiki don a ci makatanga ko a ci a makara nan misali a ga domji da ko ko ndo ci fi wo ne na ja suwa ni nan madan madan bi oyin cewa jiki nan cewa ga agbiya nan wa survive wa da sauransu nan ko dai ayi kabara salamu alaikum zai mula ce o laji to na abu no yau ji gane ko wuji zuni guba wuta wa shiru yi wuji gya wuta wato na to ga se yi o ti ga survive wo gba ninu wọn tó fún jíre sọkó àwọn fẹ sádàkù yàgbẹ ń wúlà tù nù. ní wọ́n tó ń bi wọn kéwé láàgbé yẹn nínú jíra ń bẹ̀tí wọn jí nù. náà wà á di kí wọn nù. wa kan wa ci wani ebo bi aji kimo wa bi aji ya ko bi atu ko bi aji halaka mu wa da bogun egaga ya ga wati sana wunan gina bi wunan gin na jo ga ji ga dabo wa ya zani duyi kaku ma da ba su kun wa kan wa kan fi gorgoro sai ga bukata na to wa bi zo mun shikenan fa in ajabahu zawunci nan wuna ga yi wuje dai ngole nga ya jaya ngole asali ngwa ibini bi ga dono wa illa kaga umajazukum falyashrab ngajin wufi waliyakul waliyakul umuje uji gera mutakhidhin kubna uma ke shi uji ando ci ku aso fi gurani bo ko ando ci labagwa alaji zanabiya <laughs> ngole nan na shi wuce yangici na zanuwa ci jiki nan yan na shi uka zanuwa ci nan ci ci zanuwa ci tubo nan ko hmm. eh, dabba na shi ci kpayi mu nan wale wuce ga gari na tubo amma an ga wale ga wai wai da yan za ku gwanta dabbi dabba ya gwanta jo wace bai da tuno wani wace ga wale different babu adabil akli babu ne ga yace ladabi yanki nan eh jona to shira'u lil akili at-tasmiyatu mun bai da shari'a ya zane giye nan wuji kiyo wuji bismillah wal aklu bil yamin umuji be gwale abuna ne daga ya gulam ya waye gina san mila ga bismillah wakul bi yamini ka omo yiwa wa loyi mi ma yali ka omo daga yana tsoba wani wa min hafatai ta'am la min wasatihi o magaji ofiyo ji daga kafa kafa yin efu yin gicho daga yin gicho gaji daga goma yali wa yali daga kuma yana tsobuna wa wasahfa gangani be ebue ebo na wobe da na albarka da yin gici na ebu ni omo na ebu ni to kwa ngini gi walhamdu inda alfaraghi wa maga yin ti gizo walhamdu waje bo inda alfaraghi ka kuna ga yangi ti gizo na eh wadu mo ba du'a alhamdulillah alladhi at'amani ya zama je bo so ko ya yangi ti na gina min gairi haula min ni wala quwwa wala ya yakulu muttaki'an sai za mu ga jiyan wa da ka kawo gwa bakankin cici mu na ni diga la akulu muttaki'an ne jiyan ya gwa bakankin cica ga ka tuji babun nan wallahu a'lam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah